اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar asabar ranar bakwai kenan ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta dubu arba'in daidai wa daida cikin hikimar Allah da yadda shi ya tace kawo mu wannan guri ko wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da abin da muke gabatarwa na daga tafsirin Alkur'ani mai girma da jiya cikin hikimar Allah Allah ya kawo ruwa ba a samu gabatar da darasi ba to yau cikin hikimar Allah Allah ya dawo da mu domin turawa da inda muka dakata ɗin muna cikin suratul nisa'i ina da za mu tashi ne akan aya ta ishirin ko kuma aya ta goma sha tara ko da za mu tashi aya ta ishirin a cikin ita wannan sura mai albarka suratul nisa'i idan ba mu manta ba ko kuma in mun manta da su muna tsaka cewa ita wannan sura mafi yawa abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake karanta da mu shine kare haƙƙin masu rauni kanki haƙoƙan masu rauni kamar marayu masu rauni yadda musulunci ya kare musu haƙoƙan. kamar mata masu rauni yadda musulunci ya kare musu haƙoƙan. kamar waɗanda suke masu ɗan shirin hankali su ma suna da rauni musulunci ya yi magana yana kare musu su hatta almubazzari wanda shi zai iya ajiye kuɗi hannun da ya samu cewa ya waza sai ya kafe shi ma yana da ran musulunci ya magana sai yadda da a tattala mai dukiya da sauran irin waɗannan abubuwa dai duka musulunci yana magana yadda a kare musu wato launin su waɗannan bayan Allah za mu ci gaba da aya ta irin a cikin suratul nisa'i Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا نعم الله تبارك وتعالى كبو دلون إلى اللماتا sai ya kafa wannan ka'ida da doka cewa idan kana aure da mace sai ka ga ba za ka iya ci gaba da zama da ita ba da bangaren sai na namijin sai ne ba ka son ba ka son ci gaba da zama da ita ko don waɗansu halaye na ta ko don wasu dalilai ko kuma tsananatin canza wasu madadinta to a daidai irin wannan lokaci kada ka amsu ko kabo daga hannun da ma'ana kada ka yi masa hulɗi ta ba ka kuɗinka Allah ya ce wa in arabtum istibdala zawjan makana zawjin in kuna nufin canza wata mata maimakon wata ku tafi wata don ku auro wata wa ositu kan tsara kun ba ɗaya su zuciya mai yawa gurin auren kantara nasi ne ko kuma abin ne na wani zuciya mai yawa kamar yadda ana muke da zaka guda ka ce zaka guda in ka ce zaka wani adadi ne na kuɗi masu yawa an gane wannan ko to wani haka tsinta wani adadi ne na kuɗi masu yawa to ko da ka kasa kuɗi mai yawa ko ka kasa jigulai wajen aurenta sai ya zamo daga ɓangaren ka ne kai ne ba ka son ci gaba da zama ce laifin ba ta bane kai ne sai kake ga ya kamata ka rabu da ita wala ta aku zo min shay'a to kada ku amsa koli daga cikin abin da kuka wajen aure kada ku amsa koli daga cikin abin da muka jiyar da dai a ta aku zo na hun shi za ku amsa wani abu daga hannun da alhaji ko ne ba ku so in ku kuka yi aka bukutana to kun yi zalunci da isman mu'ina kuma laifi ne bayyanannen laifi kai ne ba ka kaunar zama cikin kai ne kuma za ka fi biya ka kuɗinka wannan bai dace ba kin da ake yin hulɗi kaɗai in ne kasance ita matar ce ba ta son zama da mijin shi yana son zama da abar sannan aka bincika ta taka wata doka ta shari'a ba bai aikata wani aiki ko da sabab a raba auren nan ko ya yi ko da yadda ba amma ita ce ta bangaren ta nuna ba ita sun zama zama ta da to nan tana iya biyan shi abin da ake kira kulli ko ta biya shi kwatan abin da ya kafe gurin aurenta ko ta dora miki ko ya masa tafiya kasa da haka wannan ya rage abin suka Sa'una da abin da masu hange suka hanga Allah ya ce mu kuma sura ta tana canja haƙƙin masu rauni mata masu rauni ne da haka idan an aure ta ta ci sadaki matuƙar za a rabar da ita cewa ba za a wato daga ɓangaren miji ne sun zama ne ta to ba babu damar ya ko kabo daga cikin abin da ya kafe gurin auren Allah ya ce mu to sai kuma aka shiga cikin bayanin nau'in irin matan da ya kamata mutum ya aura da kuma irin nau'in matan da mutum ba zai aura ba ma'ana suwa ne ne ake kira muharramai a gare ka ake wannan muharrama ka ce aure ya haramta tsakanin ku wa ce ba muharrama ba muharramai din su ne yan takaitattu su ne yan kaɗan kina tsammanin ba su ke goma sha kaɗan ba ko dai sha shida ko sha takwas ko kuma ƙasa da haka kaɗan da haka su za a lissafa mana sauran waɗanda ba su ba kuwa ka iya auren duk dangantakar tsakaninka da mace da kaina da wanke ga yanda muke a dangantaka ta jini da suka duba ka ga suna da cikin waɗanda aka lissafa ɗin nan in ba ta daga ciki to ta halitta ka kuwa iya aure ka iya auren Allah ya ce ni وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا to ai hakuri ka in kai kan wannan aya ne magana akan muharramai akwai cikon ita wannan aya wasu na karanta yanzu Allah ya ce wa kaifa ta'quluna to ta yaya ma za ku ce ku amshi wani abu daga cikin abin da kuka kace wajen aure wa qad aqra ba'dukum ila ba'd al-hadith la tawfiya ya buƙatar zaman aure ki zuwa sadaka وأخذنا ميثاق وأخذنا منكم ميثاقا بليغا كما كل كيوان على قول ميكرتي تكالو كان زمن تاعي كان زونا كما زما كان ميجي زما تا زما كيرو وند يكي نسر زما كما وند يكي زمن متن cikin kabari zaman da babu wanda ya san abin da ke iya gudana tsakanin mata da miji Allah akwai waɗansu bayanai akwai waɗansu al'amurra tsakanin mata da mijinta waɗanda daga sun sai Allah kaɗai suka tsaye duk inda aka yi da daɗin zama ba za su fi mawa duk inda aka kai kuma ga wato matsalar zama da ya fito akwai abubuwan da ba wanda zai ji ba wanda zai gani sun sun sani Allah ya sani Allah ya taimake mu wannan misaƙon gariza alƙawarin ne mai ƙarfi kuwa ma da ya ce huwa amurin lahiri abinda Allah ya umarce shi ne min in saki hunna bi ma'arufi cewa in za ku zauna da mata to ku zauna su cikin kyautawa aw ta farai hunna bi ihsani ko kuma in za ku sallame su to ku sallame su cikin kyautata da girmamawa kada a rabu dutse hannun riga wal akadu haqiqatu huwa Allah in wannan alƙawari haqiqa shine Allah Allah shi ya yi wannan alƙawari da ku to kada ku saba ma Allah ku saba dokokin Allah sai magana akan abin da ya shafi mata muharramai da waɗanda ba muharraman ba Allah sai ya ce ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا da can kafin zuwan musulunci zamanin jahiliya uba yana iya auren mace in yana su ɗansa kuma sai ya zo ya aure ta ko kuma in uban ya tafi sai ya zo ya aura musulunci da ya zo sai hana wannan shine lamba ta farko ta farko Allah ya ce wala sun ke ho ma na ta ba uku kada ku aure matan da iyayen ku suka aura masu da baban ka ya aura ya da rasu ne ko su da bane to kai yanzu ta zama muharrama a gurin ka ko da ba ku ta yi ka ba ko da ba su taɓa zama da illarka ba illarka ta rasu da ni ko ta fita da ni an aka auro ka wannan mata ta zama muharrama a gare ka da kare illa ma fara su ba sai abin da ya riga ne gaba wanda ya wuce kafin saukar aya kafin saukar hannu babu ne amma dai kada a ƙara yi nan gaba inda mutum ya auri matar baban kala ba da kafin ya zama abu mai muni wa makata kuma ya zama laifi wa sa'a sabila kuma ya zama mummunar hanya ya zama hanya wacce yake musulunci ya muna nata ita ce lamba farko matar da baban mutum ya aura to ta zama muharrama a gare shi ba dama ya aure ta sai kuma waɗanne حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأم أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي وربائبكم التي في عجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر الله يكفي هم مسألكم أمهاتكم an haramta muku ku auri iyayenku mata haramun ne mutum ya auri ne wasu ita haife haramun ne tsakanin su muharram ya ce kinnar mutum ke nan muharram ya ce wannan kenan da aka ce an haramta mutum ya auri illarki to ya haɗa har da kakai kakarki ta wajen kuwa ko kakarki ta wajen uba ita ma haramun ne a wajen muharrama ki daga uwa abin da ya sama zuwa ka ta wajen kuwa ke ko ta wajen uba sun muharramai an gane wa bana fito haka haramun ne mutum a wurin ki yake wacce ya haifa to haramun ne a wurin ta haka haramun ne a wurin yi karfi ta wajen ɗan namiji ko ta wajen ki yake mace duk haramun ne na fata mun gane Ga wani ne malamai suke ganin akwai wani wasa da cikin al'adar bahaushe ko yaro yakan ce ma kakai ki matata tsoho yakan ce ma jikai ki matata suka ce to wannan ya ta ƙa'ida domin muharramar ka ne jikar ka muharramar ka ne kakar ka muharramar ka ne babu aure tsakanin ina fata mun gane suka ce ko da yake wasa ne to wannan wasan dai akwai gyara a ciki bai kamata a ce ba Allah ya kiyaye haka wato haka haramun ne mutum ya aure ƴar uwan ya ko kanwa muharrama ta kowane bangare uwa ɗaya uba ɗaya ake ko uba ɗaya aka haɗa ko uwa ɗaya aka haɗa duk ɗaya ne haramun ne mutum ya aure shi ko kanwa an gane wannan ko wa amma take haka nan haramun ne mutum ya aure ƴar uwan baban yar baban shi ko kanwar baban shi wa akwai kuka ne ko وقال كتب هكذا حرام يمكن او يحرق الناس يد الناس كو اول الناس انا فتام جانا وإلا حرام يمكن او يد يرى بابا مكن يا حرام تيد او يد صور بابا مكن يا حرام تيد او يد يد الناس مكن يا حرام تيد او يد صور الناس مكن يا حرام تيد او يد اما اعز لكم يا اولي اعز انا قالوا لكم diyar baba ko yadda in tana da diya za ta iya auren wannan diya kanwar babansa in tana da diya za ta iya auren wannan diya yar illarta in tana da diya ka ga kula da ƴaƴa mata kenan da ita wata za ta aura ka iya auren an gane wannan wata kuke dan masu da dan namiji ko wata kuke ƴaƴa mata ko ƴaƴa maza ta iya auren amma ita uwarta zai ba za ta aure ta ba hannun ya tsaya kan ka kare aka ta mun gane wa banatul akh haka nan ƴaƴan dan uwa biyar wanka wanka da ya haifi yarinya to ba za ta aure ka ba kanan ka ya haifi yarinya nan ma ba za ta aure ka ba da ita da ƴaƴan ka duka wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴan uwa an wa kace ta haifi yarinya ko kuma yan kace ta haifi yarinya nan ma ba za ta aure ka ba da ita dukkan ƴaƴan an gane ummahatukum allati arda'anakum da iyayen ku wa'in suka shayar da koma ba wata mata wata ta taɓa shan maman ta lokacin kana karami ko da ba ita ta haife ka ba to wannan matar ba za ka aure ka ba in dai ka ja maman ne kafin mutum ya cika shekaru biyu yaro ne tun aka ce maka tun da kana yaro ne an yi kafin a yaye ka ka ja maman wani wata ran kana kuka ta ɗauke ka ta baka mama to wannan matar ta zama uwa wajen ba za ka taɓa aurar da ba ƴaƴanta sun zamo ɗan ko yayyanta ba za ka taɓa aurar da ba mun gane wannan ko cewa yayyanta nanta duk sun haramta gare ita wannan mata da ka taɓa can mamanta ko da ko tsotso ɗaya ne wannan shi ne mazhabar malikiya aka haɓa hanafiya ta kace amma wajen ta tafiya ce aƙalla sai ke ko zai biyar kuma suka ce ba lallai ta ba ce ba ko irin ciwon kunne na ɗiga mai kunne in dai ya kai ga makogwarin ku shi kenan wannan mata ta zama muharrama a gare ki ya'yanta muharramai su ne ɗannanta muharramai su ne ta ko ina ɓangare ina fata mana fahimta wannan kenan to aka wata kun suna kula da kuma ƴan uwan ku da tayarwa masu da ku tayar da kai mama ta taɓa ba ta mama ta suka ja to kuma ta taɓa ba wata yarinya can maman ta ja to wancan yarinya da kuka sha mama mace ɗaya ce ta to ta zama muharrama ko wata yariya ta tsaka cin mamar ta tuna tana karama ko kai ka tsaka cin mamar illa ta tana karama to tsakanin ku babu aure wannan yarinya ta zama ƴan uwarka ta zama kamar ɗan wata koyar kuna ji Allah ta yi Allah ta baraka wata ala ya ce na wa umma hafi ta da haka iyayen matan wato sulkan matar da ta aura ko innarta yanzu ta zama muharrama a gare ta yano harama cikin narma ta kawar ta shirka ta fina ta zama haramun a gari ka wa raba da da kuma agudodo masu da ta aura to diyar da allah ta yi ojere ku ko inda ku suka tuna cikin ɗakunan min nisa'i kuma lafi da fasin jikin ya'ya na matan ku waɗanda kudu da rakun ta yi da su sun da na cikin gidan ku to ciye ku ta haramta gari in ka aure masu har su shigo gidan ka ko kuma haku sai kwanciyar aure shekara to diyarta ta haramta a gare ka yanzu ba za ka kori diyarta ba an gane wannan ko a lura da kyau a lura da kyau kaɗan an riga an fara aure an gane wannan ko amma in ba a riga an fara aure ba ka aure uwar an ɗaura aure ne kaɗai ba kai da ta ja ba zai kwanciyar aure ba ita gaɗiyar kuma kana so to kana iya fitin uwar sai ka ba ka iyar domin yau kan iske masu ɗaya da mutu da kai in ba a riga an kwanta ba in da fata an gadi amma in an riga an tare to shi ke nan yanzu ba dama ka fi kowar ta aure kan riga an gama amma ita uwa tana auren ɗiya ko ka kwanta ta kuma kwanta ta uwar ta ta haramta Uwar ta ta haramta daga har abada amma idan uwar ta fara aure to da ba a riga an kwanta aure ba to ana iya auren ya lalace na uwar to ana iya auren ɗiyar ba a haramta ba domin nan ya ce Allah ta yi wajen waɗanda suke cikin ɗakuna an gane wannan ko wannan ke yanzu ina wahala ila wahala ila a bana ila haka nan ƴaƴan matan eh, matan ƴaƴan kansa ne in yi aure wata mata to to yawa ba in lam takunu da mutum cikin da. in ko ba ku riga kun kwanta da waɗannan mata ba fala jinaha alaikum ba ku laifi ku tafi uwar ku ba aka laifi ku fi uwar sai ku a wuri ina fata mun gaya gaya da muke tare wa halailu abna'ikum haka nan matan ƴaƴan ku maza dan kalalin da ya auri wata mata ya da su ko ya fice ta ne da wannan matar ta zama muharrama ta zama iya a gare ta Sai haihu ko ba ta haihu ba shi ke ta zama muharrama a gare ta amma ɗan ta ba min asalajikum ƴaƴan ku na kasu wanda ɗan rana wanda ɗan ku. بل هو يارب في كل شيء كما بابا أن سنبقى أن في تهلك لما تجي أولادك ويس أولاد في بس هو لما تاتاب محرم على وأنت جمع بين الفقتين حتى لا أرام وهذا كان واجي أو ذن أولي كأولياء كما قد أولو أمك هذا بكاد فيكم أرام لنا وتمحرم لي وتنا ملوكة إن كتب فيها ko iya kala su kai iya auren ɗan wa amma abin da aka hana an ta jama ko bai na gaba da haka tsakanin ga ya ga ɗan wa duk matan mutum ɗaya to shi ne yake muharramai dole a tsaye da amma in babu ɗaya jiya ta fara aure da su ne ko ta fita to ana iya auren ɗan wa ɗan wa aka fara aure da su ne ko ta fita ana iya kuma auro yar wannan biya halatta haka nan kuma hadisi ya tabbatar tsakanin mace da ƴan uwar babanta tana aure da mace to ba za ta auro kanwar babanta ba ko yar babanta ko kanwar sunnanta ko yar sunnanta ta haɗa amma in ka saki ɗaya to ka iya aure ɗaya an gane wani? shi ne an ta jama ƙoƙarin ƙoƙarin ko kuwa ɗan uwa guda biyu ya da kanwa duk a matsayin matan da to ba zai yi ba a yi wannan illa ma ƙarfi da abin da ya riga ya gabata zamanin jahiliya da irin waɗannan aure-aure da ba zai yi إن الله كان ذكورا حسيسا أن اليوم ذا قرن رجيم كل شيء يقول لك إيه لسا قمنا وإن الدنيا على وإن معرضا مقل لو لا أي خليه جاتنا الزوا ألا أتيه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء لكم أن تركبوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما الله أكبر الله يكفي ولو ما كانت من المثال هكذا كتنجج كدس مات إذا مات هرمت أجريت هرم في لوكتي وإنك كتنجج لنا وحالي ينزه كتنا جميل ما تروي ينزه كتنا جميل أن قال وأنه حرام من أموني مهي kaga haramun wani lokaci har sai in wancan yake na ta ya fice ta ya yi idda to kuma wani sabon miji ya iya auren ta amma wasu ke yanzu haka tana da miji tana ɗakin mijin ko afirkin zuciya tana gidan su, ko ta abin da ta yi yaji duk da haka dai ta haramta ga wani kuma ya zo ya nemi auren ta ta haramta ga wani ƙarin auren ta ta ce wancan miji na baya ya fice ta ta yi idda an gane wannan kuɗi Allah ya tsoro masa na su yi na tsaye a kan gaggo daga cikin mata suna da wata katanga a yanzu haka da wani jamusi na mijinta to haramun ne wani mijin ya ƙara auren illa ma malakat ku. sai dai abin da ya ku suka mallaka na bayi wannan an je yaki ne aka yi kasar tashirai inda ba musulmi ba aka samo ta a matsayin baiwa to yanzu ka iya sadaka da ita in ta amshi musulunci ko da kun ta inda take ina da ni ko da kai gidan kafirci ina haka musu yana da ne wancan auren babu yanzu haka musu a matsayin baiwa ta amshi musulunci ta shigo musulunci ke musulmi ya iya yin sadakar ita wanda ita sai aka sani kitab Allah ta'ala wannan littafin Allah ne akan kuma ana wajibin Allah ne akan ku haka Allah ya hukunta muku hukunci hukuncin Allah ne akan ku da haka ku tsare su ku kididdige su ku tsaya nan gurin waɗannan mata da aka lissafa aka ce muharraman ku ne وأحل لكم ما وراء ذلك duk wata mata da mata cikin waɗannan an halatta mata iya auren ta duk wata mata da suke son ka aura cikin dangin ka ko wata mata da suke son ka aura a unguwar ko to kalli dubo waɗannan tana ɗaya fura daga saka ɗaya da cikin irin waɗannan Kin babu to shi ke na alaƙa ma da saka iya neman auren ka ita ka aure ta an gane wannan ko kuma da kenan an ba mu kuma na mu kalli wannan su ne kaɗai waɗanda yake muharraman mu duk wacce ba wannan ba to ba muharramarsa ba ka aure auren an gani? an sabata ko da amwani kuma ku nemi aure ba da dukiyoyinku ku biya su da shi na. da niyyar zaman aure da niyyar kasance kai gaira musafi yin ba da zina ba zai mulakar a daro a zuwa aje wata mata kamar matar aure kamar ba matar aure ba dan aje shi abin da yake matar aure da ke bane da wani an yi mata amma ko ba a daura aure ba irin wannan to haramun ne fa maskan fatin da ne min wannan duk abin da kuka ji daɗi da shi nau'in nan mata na kuma kuka aura fa a to wannan ujura ne tabbata kun biya su da ke Allah qariratu abin da ne kisa da shi wajibi ne kisa da shi abiya inna Allah kana aliman hakima kika Allah kasance masani ne kuma mai hikima ne kan bayan mun sanar ko wata ayat an tabaraka wa ta'ala yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba mata sadakin kyauta ce ta Allah nan ma aka ce kuma ku ba su dakin na jin daɗin zaman da kai sai wasu malamai suke ganin cewa wajibi ne fa shi sadaki a danka wa masu da za a hakkin ta ne domin ake a ba da kyauta ce da suka ce to kenan ya fiya ya suke riƙewa ku ba su ya amsa cikin sadakin sai ya je wajen kafinta ko sai a zama laifi gadaje da kujeru da suwa ne ne duk haka ake yi ko uba yake amsa sai ya biyo kai na ayyuka amarya ake ba a hannun ta ba to da cikin malamai suka ce akwai kuskure wata suka na gana akwai kuskure a ce aka a ba ta su dace to magana ta roba da katifa da waɗannan karkatar zuwa zai yi a bako ba da yi a ba haka magana ta ce ba asali magana kan mijin ta yi yanda zai yi laifi din nan da su ko zai sa dan zama su tsoro za su daura to haka nan ma shi ya kamata ya tanji gado da kafifa ya tanji abin da za a shimfiɗa a zauna a yawa ne to illan dukkan ne ya kamata gwargwaron iko da <laughs> gwargwaron iko a ga a ce shi ba dan gudunmawa ne an tashi a biyar ziyarta to sai gudunmawa za ta ba ta mijin ta yi mata gyaran ɗaki ya sai mata gado ya yi katifa ya yi wane ne ya tarkace ya kuma kuna daura. zai haƙe shi ne sai ya yi an su zai ce kuna a janta masa abin da wanki da kuɗin kai kuma uba sai ka ɗin gudunmawa da haka abin da ya tawaga an gane wannan ko wannan kenan to wasu kuma suka ce eh hakan ne haka shari'a ta jindaya amma uba da yake amsa ya yi musu ita to ai shi ɓangon an ta ce wancan ka'ida mu a al'ada mu wuce ba mijin ne yake wasu karkace ba ko ba haka bane ba gidan amarya su suke irin wannan ko suke gado da katifa da ne da sauran irin kai karkace za ka sai a kai masa ka a ce nata ne kayan nata ne ba na uban ba ga kayan kinan da kuma namijin ba ga kayan nan an gane wannan ko amma kuma duk da wannan da dare zai yi da hana duka kwanciya kan gada kuma sai ya faɗa ko ba haka ba to na ta ne ba na ce ba gadon ta ne ita ce kana kwanta mun gado ka yi laifi sai ya sauna Allah ya ce sai Allah lallaba ta ba a haka Allah ya ce amma dai wannan malaka ce magana da kace sun ce sai yana da yana da cikin wato hakkin uba yana iya amsa dukiyar sai ko eh ko da kudin ta ne uban yana da dama sai kawo su nan shi amsa ko ya masa wata kayan ko bai masa ba na shi ne eh, an fahimci wannan ko domin ya tabbata da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani yaro ya kawo ƙarar baban yaro ya ce baba na ya amsa min dukiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da kai da dukiyarka in na baban kai, an gane wannan ko ya ce baba na ya karɓe min dukiya ta sai ya ce da kai da dukiyarka duk na baban kai, ne na a ce da ita da sadakinta duk na uban suka ce uban ya amsa an gane wannan ko ya yi ɗaukaka jinjimu ko da gona ya fi sai ya zuba هنگام آن وقت که دنبال آتی یا تهران با که دستی که دست بر بوده از الله سنتی الله با بوده تو میگم چی میاد؟ استی خلاص نه علی کوچی ما تراژی خلاص نه علی کوچی ما تراژی من کمی کلا گفتم که حیا کن بابا میتونی کیم آرام مسیر به از من یه لحظه کلا بنویسی استی خلاص نه علی کوچی با بوده استی اگه نه کون علی کوچی الله مرا کمال کن

غير مستاجدين فأدمية الجنبا ومبتقى سنجدين منهن قد أدله كبداء زمن حوري فآتوهن أجورهن العقوبات سداجة فريدة فريدة ولا جناح عليكم باب ليس الجريم فكانوا كومة لكومة فيما قرابة به من بعد فريدة لا أدله كيجي نيابتي باين نفر لما أنا باب ليس إن كان ينكفدا في جنبو أبي sai a tambaye to a kan ne yawan misali a ce ai misali nan da yake dubu goma sha uku ba zuwa sha hudu da ke teku ke na kuma dubu ɗaya ka sa na ya taimaka dubu hamsin ba dubu hamsin to ba ne laifi a irin wannan in sun ya taimaka wani abu inna allaha kana aliman hakima lalle allah masani ne kuma hikima ne allah ya ce allah ya ce ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات البينات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخداد فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله أكبر Allah ya ce wa mallan ya ce wanda zai da kuɗi a cikin ku ya samu dukiya ba qawlan sai ma'ana mala sai da kuɗi to babu laifi a gare shi har yanzu da masana su mu'mina lafi ya wato ya samu kuɗin zai aure wasu take ka tangagga mu'mina wato ya mu'mina ba kamin ma malakat aymanukum ya halatta ya iya auren abin da dama ku mallaka na bayi min fatayatukum lil mu'minina illa yan mata wa'anda suke bayi mu'minai wa'anda ya iya auren ma'ana asali a aure iya wasu suke mu'mina wanda bai samu kuɗin zai aure iya ba ya aka yi mai sassauci ya iya auren baiwa da sharɗin baiwan nan ta zama mu'mina ta da musulunci ba ka ba wallahu anan imani Allah ya ji kowa sanin imani ku ba'arukum min ba'ar tsakanin ku kuɗiya da ra'ayi kuke bayi sashen ku da sashe dukkan ku bayan Allah ne an su hohunna to in za ku auro ta mata baiwa ku auro waɗannan bayi da izin ahalihinna da izinin iyayen gidan ba da izinin ubansa ba wa ke mallake da ita yanzu baiwar waye baiwar wane to shi zai auren ma ita shine ta. ko da ga kan garin an san kowa da ubanta wanda yake hannun wanda yake hannun ne to shi ne waliyin sa ato hunna ujurahun kuma ku biya ku fa sadaqin su kada ku ce dan bayi ne ba za a biya ku sadaqi ba a biya ku sadaqi je da ma'aroji da su kautatawa muhsana da aure su dan kare kai kada a fada mazina gaira musatihatin ba a zauna da su zaman zina ba wala a aqdan ko ba da lokacin dadaro ba Baka zaɓa hotuna idan baiwa ta aure ta kasance kanta ta zama mai aure yanzu fa in a kai ne dukkan ta irin aikata aikin zina baiwa ce tana da miji kuma ta ta aikata aikin zina alaihinna nisfuma alal musallat to tana da ladin abin da za a yi matsiya min azabi na daga azaba kun ga in ya ce tana da miji ta ta yi zina hukunci ta ajiye ta in tiya ce ba ta da miji budurwa ce ta tafi ta yi zina a kwanci ta mata gona na ɗari to in bai wace sai ta tafi ta yi zina tana da tana da rabin abin da za a yi mata ya rabin kisa babu rabin kisa ko akwai rabin kisa babu rabin kisa amma da akwai rabin bulala saboda ka yi ɗan sabon ka sai ta yi mata bulala bulala kuma ya mata rabin wasu za a yi mata ya sai mata bulala a mutum baiwa da budurwa da wasu take ta yi aure duk ne in aka kama su zai zina ana ne musu da hamsin ne kuna shi ne rabin azabar da ake mafiya in ta aikata irin wannan aiki kun fahimci wannan zalika Allah ya ce mutum yi aure baiwa ba mutum yi aure baiwa akwai kitar akwai matsala sai in dai ya abubuwa guda biyu abu na farko liman na sakiya na anata ku. wanda ya ji tsoron zai iya fada magana, ba zai iya kare kai ba yana da bukata kwarai sannan kuma ga shi zai da kuɗin da zai ɗauri biya to shi aka halatta ma wani ɗauri baiwa amma in mutum yana da cikin auren biya shi bai kamata bai ɗauri baiwa in mutum zai iya zama ya kare kai zai iya haƙuri sai bai kamata bai ɗauri baiwa da haka ma Allah ya ce wa an in da ma za ku yi haƙuri ba ku ɗauri bayan ba khairun lakum daɗi muku alkhairi wallahu ghafurun hakim ana mai gafara ne mai zai kai akwai sikas wajen auren baiwa wasu kila shi kafin ya tsanani in kuka haifi ya'ya idan ka auri baiwa kai ɗa ne ba bawa ba sai ka auri baiwar wani ka je wajen wani ka auri baiwar sai ya ka je wani aure tana zama aure. kuka haifi ɗaya to ko ni yawan sa'in kuka bai faɗin nan ba bayan wancan ubangijin ta ne in sai na iya zuwa ya kama shi da da kan ya ɗago ya yi kwayo shi wancan wanda ya ce ubangijin wannan baiwa ta wanda ta auri baiwar yana iya zuwa ya ɗau yana ya je ya kai kasuwa ya saida ya fata mun gane duk da kai ɗani to ɗan ka bawa sai kun ga akwai cikar akwai matsala an gani ko ka dinka haihuwar ko ƴaƴan bayi ne ita bauta tana jin ɓangaren kowa ne kamar yadda gado yake bin ɓangaren kowa an gane wannan ko bauta tana ɓangaren kowa ne idan kowa bai wace to ne abin da ta haifa bayi ne ko da ubansu ko ɗani an gane wannan ko kaga a ce akwai sifa akwai matsala da haka Allah ta bar ko ta'ala ya yake in dai za ka iya auren iya kana da tsirafin koko ta ka auri iya to ka auri iya ya ce maka ka auri baiwa in ba ka da kuɗin to sai ka duba za ka iya haƙuri za ka iya daurewa har lokacin da Allah zai ba ka san auren iya in za ka iya ka kai haƙuri wa ta tsiro kayar da ku shi ya muku alƙairi sai in ka kasa waɗannan guda biyu ba ka da kuɗin da za ka kashe ka auri iya kuma kai ba za ka iya haƙuri ka zauna haka nan ba da su ka laɓa ka aure baiwar haka nan dai wato kai ma ne Allah ta yi Allah ya ce yuridu لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى يريد الله ان يبين لكم الله يلا لكم يبين لكم طريقه جل جل abin da ya kyautata a gare ku da abin da bai kyautata ba da haka yake ta faɗi muku hukunci hukuncin shari'a a yi kaza da a yi kaza musamman wajen auratayya ka iya auren masu iri kaza ba za su iya auren masu iri dangantaka da iri kaza ba Allah yana nufi ne ya bayyana muku shari'o'i wa ya haɗe ku musulmanin lazina min kabari kuma ya nuna muku hanyoyin waɗanda ke gabanin annabawan da Allah ya yi da irin shari'o'in da aka aiko zuwa gare su na halatta ko haramtawa ya bayyana muku ga abin da aka yi a cikin addinin yahudanci haka a taura ta zo ga abin da aka yi cikin addinin kristanci haka injila ta zo ويتوب على ياتي مكو ان هو ما كانن في اثرته انجيلا كو ياتي مكو كذا في مكو داو ده كو كان ابن والله عليم الحكيم أتيك ان مثل من قولي يقول نعم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما yuridillah wallahu yurid an ba alaikum Allah yana nufin ya sauƙaƙe muku rayuwa ne ta haka yake ta kawo muku abubuwa masu sauƙi a cikin addini an gani wallahu yurid an yatuba alaikum wa yuridul ladina yattabi'una shahawat su ko waɗanda ke bin sha'awoyi yahudun nasara suna nufi ne su kuma an tamilu mailan azima ku karkace ma addinin ku karkacewa mai girma karkacewa mai faɗi karkacewa mai yawa da haka suke ta kokarin kirkiro muku abubuwa da sun saba mu addinin ku sun so muku cikin addinin su ba muku mun yi bayani nan da aka irin waɗannan abubuwa yanzu hidimar auratayya wacce ake a kasar hausa waɗanda muke da auren musulunci in ka kasa ta kusan kashi goma za ka samu kashi shida zuwa bakwai al'adu ne waɗansu abubuwa ne kuma al'adu ma bakin al'adu yau ya kai kamar da nake muku ran nan a zo ɗaurin auren ɗiyarka ka gayyato limamin unguwarku a zo zauren a zauna da dattawan unguwa a zo a yi addu'a wani ya ba da wanke aure ga wani da sadaki kaza a shafi addu'a wajen fasu yaran nan kamar ba ku ɗaura aure ba ne wajen shi an da amarya a yi ba ku ɗaura aure ba sai ba bari sun yan addu'o'insu a zaure sai yamma ta yi ango zai zo da motoci da abokan shi Ka ɗauki amarya da ƙawayenta su fita bakin gari can gindin wani ruwa jinkin wani rafi ko jikin wani ɗaure can suke zuwa suna irin nasu ɗaurin ƙaura irin wa'in suka ji ana yi a finafinan indiya irin ɗaurin ƙaura suka ji ana a finafinan amerika irin ɗaure-ɗauren ƙaurakin turawa da na indiyawa da na waɗanda ba musulmi ba haka suke fita bayan gari su yi nasu kuma suna yi wai ku duk abin da muka yi ku da daure wannan kun yi to fato ban ku ne sun sun tafi sun yi daure daure irin na zamani irin yadda suka da ake a fina-finan indiya irin yadda suka ake a fina-finan america waɗansu nan, waɗansu kuma hotel ake kamawa a haɗa wasu da kaza a biya kuɗin hotel ɗin can za a haɗa ango da amarya yi ɗaurin aure irin yadda da ana hoteloli a cikin manyan fina-finai na manyan turawa haka ake wannan ko ba a yi kana yi kun gani sharrin yahudu na tsara Allah yana kawo muku sauki a zo zauri a daura aure inda kowar araba in babu ruwan asiri da shi ba In inda yasu a ɗan raba in babu asiri da yasu ita ba kun gani su wata rigar uba su kuɗin kasan da ba ce a kawo ba ka dai biya su da kafa ɗin miliyan an biya su da shi kaza a yi addu'a sa albarka a tashi ba su sauki ba sai an ji an kama hotel an biya dubu kaza an saka kuɗi dubu kaza an yi kayan amarya daga indiya ko daga lagos yan fararen kaya masu keke su kuma na dubu kaza kayan ango wata kwatsi da rodar kaya shi kuma kaza su ce an gani an ɗora masu irin wa'innan bala'o'i da abubuwa masu tsada an gani ko allah ya kyauta allah yana nufin ku da sauƙi ku kuma kuna nufin kanku kuma wa'inda suke maƙiyanku su kuma suna nufin tsananta muku kuma kuna je mu tsananta masa wannan naku a tsananta ma kawuna duk daurin za a kawar da an yi wani fafe an yi wani wane ne ko da sauran ƙirƙirar waɗannan abubuwa kaga wannan al'ada ce wacce ta musulunci ba je kama in ba a yi wancan ba ya ɗan boko ne suke wancan wayayyu waɗanda kansu ya waye waɗanda kansu bai yi da wayewa ba suna ɗan ƙasa ƙasa to su ma da suna ɗan nasa, akan ɗan yi fafe gwargwadon hali ko ba su a ɗan ɗan ɗan da ɗan kaɗe kaɗe a yi ɗan kun musulunci da zo da wannan ba so sai wata fitilar kuma ta kullo wata ba musulunci ba ne ba wai shi anko Allah ya yi sai an yi anko kajin amarya sai ta yi anko da ita da kawayenta ango shi ma anko shi da abokai uwa amarya anko uwa ango anko ko ayin wannan saboda Allah ina aka samu wannan anko musulunci ne ya zo da shi ba musulunci ya kawo shi ba al'adar musulmi ce ba al'adar musulmi ba ce ba al'ada ce ta waɗansu waɗanda ba musulmi ba haka kullum waɗanda suke karkatattu suna yi masa ce ku dole sai an ba muku da wata wahala cikin hidimar auren dan sai tura ne na musamman wa'an yi wani abu da sunan wanki anko in za a yi biki goma sai an yi anko goma haka ne ake ko ba haka ba kaga Allah yana nufin mu mu kuma na tashi mu kan mu cikin masu yawa muna ɗaukar kanmu abubuwa masu girma kun gani waɗanda su fi ƙarfinmu da haka an tabar tabaraka wata ala yace ce Allah fa yuridu Allah wa ah, wallahu yuridu an yutuba alaikum Allah yana nufin ku da sauki ne wa yuridu allazina yattabi'una shahawati su ko ba dai ba su bin sha'awar zakatan ma masu bin sha'awar zakatan ko abin da zuciya ta roye ta musu so suke kure su je mu zakatan su bukata ko kuma ina nufi ne an tamilu mailan azima ku karkace karkace bai girma ku yi bannar kuɗi ku yi asarar kuɗi kuma ba lada ba na ada ba lada koyi wajen abu tambaye matan suke abu lada nawa ake samu ba lada su masu ne da babu lada ba aikin lada ba ba Allah ne ya ce ayi ba ba manzon Allah ya ce ayi ba ga sunan dai abubuwa bila adadin waɗanda muka ara muka yafa Allah bai sa mu ba manzon Allah bai ce mu ba haka kurin da biyan bukatar zukatan mu sai mu kirkira mu su cikin aure har ya zama kuma kamar ta ka'ida ma ta auren in aka ce ba za a yi wannan ba to an za tana. kai aure ya ta kamar auren ma bai yi ba kamar ma auren ba zai yi ba an gani Allah ya Allah ka ba mu ikon da haka dan Allah ɗan uwan mu kokari gyara mafi yawa su suna ganin cewa laifin maza ne da suke biyo mata duk abin suka ce sai an yi kaza ce to ya za a yi mata sun ce sai an yi sai an yi musu in dai za ka biye musu ba to ku kada ka tafiya kenan an gane wannan ko wani balada da yake tada asin da ba da su biye ma da'ar mata na dama inda za mu basu da aiki sai an so ta ku mun ayi da kuɗin ko kuma babban wancan mai fi bai bada wancan mai kowa ya dauka bai bada ba an gane wannan ko a shekara ɗaya, a shekara biyu duk mu haɗa kai yi mitin mu maza mu ce ba mu kara ba da kuɗin anko zai yadda a ci gaba da yi so ce ta za'a yi sun wannan ko mu muke ba da kuɗi sun ce jin daɗin ne da za mu haɗa kai mu ce ba mu ba da mu ce ba ka ba da mu ce ban ba da wace kowa ce zai ba da jaraba ɗaya a jaraba biyu Ɗan gari ko da kansu za a ga sun watsi da amma yanzu ba ga wani al'ada ba da wace yanzu na ga an so mu gyara ta wai kai kai ne da kan da an tara mata ko a ce za a kai laifin wani a ɗauki laifin ana yawo gida gida gida don makwabta kun gane laifin wani za a kai ma wani kuma a tafi da mata can kuma a shirya musu ka tana ta arziki a yi musu abinci a musu ci abinci a ajiye laifin a ɗauka a cikin makwabta a nuna ma wani a sace iskan abubuwan masu sauƙin sata ko ba haka ba yan agoguna yan duk ake sace gani ina na gani ina ta <laughs> gani ko في القرة اللي يك إن يك بس يك أسمه كتير ولا الجنود يك أسمه كتير ولا ولا أقوى إما في ما لسنا ربوش على ذلك حلمه لا نكيد مكتبه بعدا إن كان ولا فوق دام أنت مكتب أبو شو ما دام مكتب نكيد أنا أقول كم مكتب كتير أنا أقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا نعم yuridun Allah yana nufi ne ba sai yuka tifa an ku ya sauƙaƙe muku rayuwa ya sauƙe muku rayuwa amma ko kuma jawo maka ku jaya jaya kuke kuna lafta maka ku ko ku ne ƙarfin sabon ba an faɗa da mutum ya rauni ne a tafi kanki tura ma kanki nauyi yake yana sanan kuma ya kafa ɗaukewa tura ma kanki abin da zai nauyaya miki yake yana wani ana cin abinci da kyar sutura da kyar ɗan gani ko abin da za a biya ma yara kusan makaranta da kyar amma kuma ƙoƙari ke satar wasu tatar tatar waɗanda ba lada ba la'ada kuma ya tsora maka su kuma sai ya ma. dan rauni dan gajiya ko dan adam Allah akbar wani gurin Allah ya ce innahu kana zaluman jahula haka dan adam zalimi yana zalunta sai jahula ya kuma jahilci hanyar rayuwa da haka kullum kai yake ƙoƙari ya kuka suke. ga hanya na nan kwarta gani lafiya kullum kullum ya ji a ya dinga da suke da ana jawo yana kaucewa Allah ka shari'a ke haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an bata hada. adam yace matsayin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da mutane kamar matsayin mutum ne wanda ya kunna fitila aka kunna wuta ka ga ƙwari sun taso har suna kokarin su fada cikin wutan nan ce haka ne ana kokarin kare ana kokarin kare waɗannan kwari su fada wutan nan su kusa ƙoƙarin yin kwashi sun faɗa cikin mutane da haka addini ko kuma haka mai wa'azi ko kuma haka manzon Allah ya cikin mutane ƙoƙari su a ƙara mutane da faɗa wuta amma su kuma ƙoƙarin yin kwashi sun faɗa da kusurin da ka faɗa cikin bala'i ya Allah Allah ta hamsu kun jar da jikin mu da halayen na يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نعم الله يا أيها الذين آمنوا sai ya koma su imani kaga wa'ancan makayi da muka magana da bai akan maganar mata ne kare haƙƙin mata da kuma yanda ɗan adam saboda rauni raunin azama yake jefa kai cikin fitila ya gama kai fitila da kai za a yi cikin aure dole sai an yi kaza dole sai an kawo kaza abin da Allah ya ce dole ba kuma san Allah ya ce dole ba aka kurma kaka ba mu kawo mu dole sai an yi kaza da za a yi aure kamar in ba a yi wannan ba babu aure saboda raunin dan adam da kuma yana daga raunin dan adam bangaren dukiya ta bangaren abin da ya tafi kuɗi dan haka nan ma dan adam mai rauni لما في الله تبارك وتعالى جهل كلمه يا ايها الذين امنوا يا قوة الحكمة الإيمان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku rika cin dukiyoyi tsakanin ku ta hanyar barna ta abin da bai kamata ba ta hanyar cin riba ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar yaudara ta irin waɗannan miyagun hanyoyi kada ku rika cin dukiyoyin ku tsakanin ku ta irin waɗannan hanyoyi ya halatta ka samu dukiya ka ce ta hanyar إلا أن تقول جل جل تهني كثو كثو ريبا سيدا لن يعرف كثو النبيبا أن أراد منكم جل كثو ريبا والأبو الكير جل جل أكانه كثو ريرا دوما كثو سيدا أبو ريرا دوما شادي ولن ريرا دين فيما يتم بهذا كثو كثو ولا الأبو الكير يا كمية تكريما هذا أن أراد يسير جل جل يعني جتازان كانوا خير جاير to babu laifi yi dukiya ta wannan hanya ina fata an gane an ce ba kasuwanci ne baki kaɗai ba ta hanyar samun cin dukiya a nan malar kana iya samun ta hanyar kyauta a baka kyauta ko a baka sadaka ko wani ya maka wasu in ya su a baka sadaka cikin dukiya duka ga waɗannan hanyoyi ne na ka iya ci bisa halak malar an gane wannan ko Allah ya taimake mu Allah ya taimake wa man mu gama wannan mu gama illa an tarabi wala taqtulu wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawo da ku kada ku jefa kanku cikin halaka kaga Allah ya tsoje dan adam da haka yake cewa kada ka jefa kanka cikin halaka kada ku kashe kawo da ku inna Allah kana bikum rahima hakika Allah ne tausaya muku ne Allah kara tausaya muku Allah ya ce ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك دكو wanda ya aikata wannan na kasa kai da kai zai fa sun abin da yake haramun ne wani mutum yi kuka da shi gobe kiyama neman dukiya ta mummunar hanya tara dukiya ta mummunar hanya ya aikata waɗannan abubuwa ƙwarewa dan ƙetare iyaka ya tsallake haram wa zulma dan zaluntar kanki ya yi makanki wa sauka da zulmi nara da kuma za a kona shi da wuta gobe kiyama wa kana zalika ala allahi yasira wannan kuma abu ne mai sauki a gurin Allah ya kona shi abu ne mai sauki kun Allah Allah ka kare mu daga azabarsa duniya da lahira Allah ya ka kura kura mu Allah ka taimake mu ka taimake addinin ka na aya ta gaba lokaci yayi lokaci yayi ana sa lokaci ya yi. da haka za mu dakata a nan Allah ta barka wata kai gobe sai mu dora da inda muka dakata da muna fata abin da makaranta Allah ta bamu ladan wanda muke kuskure kuma Allah ka yafe mu Allah ka taimake mu ka taimake addinin ka ka taimake mu ka taimake mu addinin ka Allah cikin al'amuran mu gabaki daya kamar yadda in ban manta muka san tattauna da wato shugabanci na masallacin ana kwalifi muna tunanin Allah ya kai mu gobe na aji muke tunanin rufe shi wannan darasi na tafsirin Qur'ani mai girma na wata Ramadan na wannan shekara in Allah tabaraka wa ta'ala ya so gobe ne za muke tunanin in Allah ya kai mu da da lafiya bayan mun kai kamar yanzu nan to za mu rufe wannan darasi sai ya kuma ga mai yawa ne in Allah ya da mun zuwa baki mu dawo mu tsora mu ci gaba in Allah ya tafi rayukan mu kuma waɗansu su zo su tura kuma su ci gaba Allah ta barka wata ala ya taimake mu Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta ya ba mu ikon yin aiki da shi wanda muka samu kuskure kuma Allah ta mu na, Allah ta barka wata ka tabbatar mu da alkhairan ka duniya da lahira akwai tambayoyi bismillah Allah ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah shi gafa samara ina neman ƙarin bayani tsakanin sallar asham da su hajji ah. wacce ta fi lada ne yana neman ƙarin bayani tsakanin sallar asam da tuhajjud wacce ta fi ladani tambayar kenan amsa a dukkanin fahimta ta dukkanin na filfilin dare abu ne guda ɗaya da tuhajjud da kiyamun laili da tarawihi duk abu ɗaya ne illa iyaka bambancin suna da bambancin lokaci na fata mun gani duk da kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba yayi tarawihi kuma yayi tahajjud sai dai mafi yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi wuce raka'a goma sha uku a cikin kowane dare da azumi ne ko ba da azumi ba saboda haka kai ma kada ka tsananta ma kanka in kayi tarawihi to yi hakuri ka yi barci kuma kada ka ce ka tashi kayi tahajjud in kana nufin yin tahajjud to ka kwanta tun da wuri ka yi barci ka ba jikinka na ma ya huta idan ka yana da haƙƙi a kanka jikinka yana da haƙƙi a kanka ina fata mun gane ka cika mai haƙƙi ce ma ka ba shi Allah ya taimake mu na hukuncin sallar da idan liman ya zo sallama sai ce salamu alaikum wa rahmatullah babu assalamu alaikum ba zai ba zai sai ainihin da ina hukuncin sallama da ake kenan babu alaikum da lamu alaikum da lamu cewa babu a can assalamu din nan ko to babu shakka malamai sun ce in ba a sa alaikum da lamu din nan ba in sallama ta sallah ce to babu sallama alai sallama ba lalle sai an sanya mu'arifa Allah assalamu alaikum kuma a kiyaye da kyau assalamu mu mu ne nuna kuma gama ake ba kar a ce assalama kar a ce salama wannan sallama ce ta mutum da mutum ko sallama ta salla. mimun din nan a kiyaye shi da kyau don ma ake ba shi assalamu alaikum assalamu alaikum mu sannan a sa a nan kuma in sallama ta sallah inda ra'su da wannan ana iya kira wannan alaikum na farko sai ya sallama tsakanin mutum da mutum an haɗu za a gaisa ka iya cewa salamun alaikum da wata ce assalamu salamun alaikum an gane wasu amma cikin sallah to malamai ka sun ce an sanya alaikum da lamun sai nan tabbas sai an sanya in ba a sanya ba to ba a yi sallama ba in babu sallama babu sallah Allah ya kyauta na ya ce shi ya halatta mace ce kitso roba ko zare yace ya halatta mace ce suka roba ko da ne wanda take ko to in ka yi da niyyar ƙarin gashi shi da roba ta da gashi ne ne ya ƙara to nan kuma ta yi harama hadisi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce an tsinewa mai ƙarin gashi tana da cikin da Allah ya tsinewa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsine da haka gashi haramun ne wannan kenan in ko ba da wannan niyya ba ta yi tsaure-tsaure ta roba ta ɗaura kanta ko to akwai haɗarin in jalaba ta samu ko kuma haila ta ɗauke dan fara ce wata haita kwance wannan roba sai ta cire duk wannan abin da ba gashin ta bane na asali daga cikin kanta ki faɗa mun gane mafi zama lafiya ne kada a yi shi shine sauƙi. a yi haƙuri da gashin da Allah ya halitta ke shi shi yanda yake ta ya kuma wata kuma wata gari ta ce take lafiya kula da za ka yi haƙuri da lafiya ya ji miki alƙairi Allah ta yi na Allah ya ce yana bar addu'a bai da lafiya Allah ba shi lafiya da sauran marasa lafiya. Yan uwa akwai wani bawan Allah mara lafiya ke bar addu'a Allah ba shi lafiya da sauran dukkanin marasa lafiya Allah ka ba mu lafiya ga baki daya. Allah ka wata mana cikin da ke damu mu ka ba mu lafiya Na. Malam dukkan malaman nan masu masabobi Imam Malik Shafi da Ibn Hanbal Abu Hanifa sun tabi ainihin su koko sahabbai. yace malaman ne masu mazhabobi Ahmad bin Hanbal Imam Malik ah, Ahmad da Shafi'i ko shin tabi'ai ne su ko ko sahabbai shi ne tambayar ko hmm. to ba sai dan warbi dukkan su ba sahabbai bane dukkan su ba ai bane An gane wannan ko dukkan su dai akwai Imam Malik da cikin tabi'u tabi'ina almajiran tabi'ai sun yi karatu hannun tabi'ai domin Imam Malik babban malamin su na na ta tabi'i ne kun gane wannan ko ya yi karatu na ta ibn abdullah bin quba shi kuma ya karatu hannun shi saboda haka Imam malik ustaz ji ne tsakanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai shi karatu 60 ko da uku ne ko da ku, an gane wannan ko ko ne shekara 60 da uku ko da ku, dukkan su ba tabi'i dukkan su kuma babu wanda yake hajji cikin malamai ne suke ko kokari Allah ya ka su da kai Allah ya tsare alhamdulillah wanda ba su tambayoyin su ba su tambayoyin da su tashi da su to mana yake cewa akwai wasu takardun tambayar da ke karanta ba bai karanta tambayoyin ba za su dan karo ko to Allah ya kai mu gobe sai su tambaya ko kuma inda hali yanzu in mun tafi kafin mu tafi sai mu tsaya mu amsa tambayoyin za ta baki da baki in zai yi Allah ya taimake mu Allah babu da shi Allah ya taimaka Allah ka tsaddoɗin mu Allah ka tsaddoɗin mu Allah ka tsaddoɗin mu Allah ka kaddara muna daga cikin bayan ka mu ta cikin gobe kiyama Allah ka kaddara muna daga cikin bayan ka mu ta cikin gobe kiyama Allah ka karin da daga shiga wata ya Allah cikin mu a wannan mu da Najeriya Allah ka samu da tsanta ya Allah cikin da ke faru a wannan mu da Najeriya Allah ka samu da tsanta ya Allah dukkanin ƙungiyar musulmi duk inda musulmi ke a duniya yake sun sukan cikin fitar da damuwa ana farin mutuwar musulmi Allah ta ba mu kai zama lafiya da karuwan arziki da kwanciyar hankali Allah ka saka maka aka a ne mu Allah ka saka maka gidan gidajen mu Allah ka saka maka a gonakin mu Allah ka saka maka a ma'aikatan mu Allah ka sanya maka baka cikin makarantun ya Allah Allah ka ba mu kai zama lafiya da karuwan arziki da kwanciyar hankali ya Allah dukkanin alkhairi na duniya da na lahira waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah kada mu da su dukkanin haɗurran sharrora na duniya da lahira waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ala kare mu daga gare sai Allah ala kaddara mu ala kai a duk inda muke Allah ka san mu ka san bukatun Allah ka san maka sun sun muka jiya mana Allah Allah ka san mu ka san bukatun Allah ka san maka sun sun muka jiya mana Allah Allah ka san masu far a gare mu ka san bukatun Allah ka san maka sun muka jiya mana Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya lafiya Allah kare mu lafiya wa'inda kuma suka riga mutuwa Allah ta fitar su Allah ka gafarta su Allah ka rahmace su Allah ka haɗa mu da duk a gidan aljanna Allah ka ba lafiyar jama'a lafiya ya Allah Allah ka ba lafiyar jama'a lafiya ya Allah Allah ka ciyar da addinin ka gaba Allah ka haɗa kan musulmi ya duk inda suke ya Allah Allah ka kawo mana haƙƙin kai tsakanin musulmi ya Allah Allah ka zo da wani ta mu lafiya ربنا آتنا في الدين حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب العالمين إنك أنت الغفور الحمد لله